Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu saurare, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sojojin amurka na ƙara kaimi wajen yakin da ake yi a afghanistan na kokarin ganin an fatata ƙungiyar 'yan ta'addan nan na isis da ke arewaci da kuma ƙungiyar taliban da suke kudanci da ma ƙasar wannan karin matsin ƙaimin ko ya biyo bayan karin kokarin da afghanistan ɗin ke yi ne na ganin ta kakkaɓe dukkan ƙungiyar is kana ta kokarta wajen kawo shawo kan ƙungiyar taliban da ta kawo ƙarshen bambancin da ke tsakaninta da gwamnati da zo a yi sulhu mahukunta suka ce ga bisa dukkan alamu wannan yunkuri na samun nasara musamman ma a arewacin kasar inda harin ranar juma'a ya dalilin mutuwar mutane da dama a arewaci ciki har da babban kwamandar kungiyar ta is wacce wata bangare ce ta kungiyar da ke afghanistan a jiya asabar dai sojojin na afghanistan sun tabbatar da mutuwar kwamandan is wato kari hikmatullah sakamakon harin da aka kai a gundumar darzab inda yake nan ne daya daga cikin tungan yan kungiyar ta is gwamnan lardin mulvi latifullah ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa ko baya ga kashe hikmatullah shi ma na hannun damansa an kashe shi domin ko an binne dukansu biyu a tsakar dare a kusa da wani ƙauye inda kalilan daga cikin yan kungiyar ne suka halarci wannan jana'iza su. har yanzu ana ci gaba da faɗa a ƙasar syria musamman a garin da ke gabashin gauta inda 'yan tawaye ke rike da sauran wannan garin sai dai 'yan tawayen sun ce sojojin gwamnati sun zuba wa yankin wani bam mai guba akan fararen hula da ke yankin wanda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane da dama in ji masu sa ido a wannan yakin sai dai kafar yada labarai mallakan gwamnati ta kare ta wannan zargi na 'yan tawaye yayin da aka kai wannan hari garin dauma da ke kusa da babban birnin damascus sai dai kungiyar nan mai sa ido da ake kira a da turanci syrian observatory for human rights mai babban ofishinta a birtaniya ita da kungiyar ba taimakon kiwon lafiya ta syria da amurka wacce ake kira sam a takaice sun ce akalla mutane 30 ne aka kashe a garin na dauma a jiya asabar bayan da wani bayan wani harin da aka kai ta sama yayin da wasu da dama suka samu rauni yayin da kungiyar ta sam ta ce an auna bom din mai sanadari a asibitin dauma ne shi kuma shugaban kungiyar observatory rami abdulrahman bai gasganta amfani da wannan makami mai guba ba ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce tana bin lamarin sau da kafa a gabashin gauta ta ce kuma idan har an yi amfani da makami mai guba to ka a ga laifin kowa illa rasha wannan sabon faɗan da ya sake barkewa ne bayan da wani bangare na 'yan tawayen da ke gauta suka amince su gitta zuwa bangaren da 'yan uwan suke a arewa maso gabashin aleko mutane uku ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu rauni daban-daban a lokacin da wata mota ta auka cikin cincirin da mutane a jiya asabar hawa kuma bala'i na uku ya kara faruwa ne lokacin da direban mota ya harbe kansa cikin motar duk da wannan duk wannan ya faru ne a arewa maso yammacin birnin moyensta na ƙasar jamus in ji 'yan sanda mai magana da yawan 'yan sandan andrew bode ya ce yanzu haka masu bincike suna nan suna tantance bayanan da wasu shaidun gani da iri suka basu wanda ke cewa wasu 'yan sanda biyu sun gudu daga cikin motar haka kuma 'yan sanda na binciken wani abu ko kuma kulli da suka samu cikin wannan motar jami'an suka ce daga cikin mutane shidda da suka samu rauni yanzu haka suna cikin mummunan yanayi wurin da wannan motar ta auka dai sanannen wuri ne da ke da cincirin don jama'a saboda yawan shagunan da ke wurin kana yana kusa da wurin ibadar nan mai cike da tarihi ga bisa dukkan alamu an auna mutane ne da ke zaune a wajen shagunan shan kofi da kuma lokacin da suke shan hantsi gaba daya magajin garin birnin Moyensta Marcus Lewe ya shaida wa 'yan jarida cewa daukacin jama'ar Moyensta na alhinin wannan lamarin kuma yana mika ta'aziyarsa ga 'yan uwa da ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu yayin da su kuma waɗanda ke kwance asibiti ya fatan Allah ya ba su lafiya sai dai ya ce kawo yanzu ba wani bayani game da dalilin kai wannan harin ita ma shugaba Angela Merkel ta bakin kakakinta ta kaɗu ta ce ta kaɗu da jin wannan lamarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc tsohon shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva wanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari daga karshe ya mika kansa ga 'yan sanda a jiya asabar kwana ɗaya bayan ya shiga wasan buya da 'yan sanda da aka ba su umarnin su kama shi da silva ya bar ginin kungiyar ma'aikatan karfe karafa ne inda ya nemi mafaka kuma wurin da yake kewaye da masu gadinsa da farko dai magoya bayan nasa sun yi kokarin hana shi fita daga wannan ginin amma dai daga bisani ya fito kuma da kansa ya shiga motar 'yan sanda wacce ta wuce da shi zuwa caji ofis ɗin da ke sao paulo labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya sake nana ta kiraye-kirayen da masana suka jima suna yi game da tasirin koya yara karatu da harshen uwa. Saboda ga misali, a ƙasashe da suka ci gaba kamar su Jamus ko China watakila har ma da India da harshen uwa ake wa yara tubalin karatu a makarantu. Amma fa ba a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya ba, inda har gobe ake ɗaukar iya magana da turanci tamkar mutumin da ya ilmance kenan. Ga ci gaban hirar da mai martaba sarki Sanusi ya yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri game da wannan batu. ana taimaki sarki wani al'amari da mai martaba ya rinka batu a kansa shine shi ma cewa ya kamata masananmu musamman marubuta eh, su yi wani yunkuri na fassara littattafan nan na kimiyya da ake da su zuwa harshen uwa nan watakila wannan dima yana da nasaba da magana da mai martaba ke yi ban sani ba ko allah ta miki sarki za a yi karin haske game da wannan batu abu ne wanda ya kamata hukumomi su karfafa um, in aka duba tarihin daular musulunci lokacin da aka samu daular abbasiya lokacin da sakafar musulunci ta yadu karkashin sarki almamun mamun dan sarki haruna rashid ai abin da suka yi abin da ake cewa translation project suka ɗauko littafai da aka rubuta da harshen greekanci da harshen latin da harshen syriac aka fassara su zuwa larabci shugabanni su suke wannan idan yau shugabanni suka nuna cewa suna son a yi ilimin da harshen hausa to su ne za su ba da goyon baya idan scholarship ne idan funding ne a jami'o'i a samu a kirkiro haruffa da lafuzza da rubuta kamusai da kuma trenin yadda mutumin da ya zama likita ya zama injiniya zai zuwa ya koyi harshen da zai iya amfani shi a wata yanzu kwanan nan aita dr hadiza gadadanci ta buga wani littafi akan wato kalmomi na likitanci da suka shafi haihuwa da aka fasara zuwa harshen hausa ita haduwa ta yi tana likitanta ta haɗu da malami wanda ke shi shugaban sashen harshen hausa na jami'ar bayero ita ta fassara masa abin da take so da harshen fuskar likitanci shi kuma ya samo kalmar hausa da ta dace suka ba ta suka wannan littafi aka samu kalmomi za a yi amfani da su to kaga wannan abu ne wanda mutane ne suka yi akan kansu da kokarin kansu to um, ka duba ka ga da a ce hukuma ce ta shirya ce wannan tsari da ta faina za a abin da ya shafi um, likitanci abin da ya shafi injiniyarin. abin da ya shafi harkar noma abin da ya shafi um, uh, harkokin sana'a yadda za a fassara su a karanta da su har shi lissafin duka sai Daya daga cikin wasu matsaloli da ke hana ci gaban ilmi a arewacin Najeriya ba ga karantarwa cikin harshen uwa shine rashin kulawa da malaman. musamman a makarantun firamare. Duk da irin yabo da shugabannin jihar Adamawa suke samu malaman makarantun firamare a yankin sun koka kan hali da suke ciki kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani na ya aiko mana. A yayin da jama'a ke yaba wa gwamnan jihar Adamawa, Bindo Umar Jibrilla, su kuwa malaman makarantun firamare a jihar Kokawa suke yi. suna na fama wani Bitrus, malama ce ni. Ni tun an ka ɗauke ni aiki da NC na shiga aiki kamin ma in je in yi digiri 2006 zuwa yanzu na samu ya kamata in samu promotion har guda uku amma ban taba samuwa ba tun na shiga bayan shekara uku ya kamata a yi promoting naka to amma da muka zo muka samu kanmu yanzu ya kamata yanzu ina da daga level 7 ina level 10 amma still har yanzu ina level 7 kuma ba ma ni kadai ba muna dewa akwai wa'anda ma wa'ansu da aka dauke sun daga 2000 wa'ansu 2004 su ma har yanzu sunana aliyu ahmed malami ne na primary school ina da ina da misala kan kamar misali yau shekara goma kenan ba promotion as promotion nawa a yau shekara goma a gani sannan a shekara goma nan kuma ba maganar yali increment a wannan shekara goma nan sannan ka duba makarantar mun da muke wa da bangaren secondary wa da bangaren primary wanda kuke wanda kuke tare su a secondary suka komai su ya fiya daidai inda kamata amma mu kuma namu ya saya sannan kwanan baya nan kara ma wasu kadan wanda mu ya kada muna the same level the same everything amma ya ɗara ni da misali kamar dubu bakwai takwas a wannan a nan primary kenan fa nake magana ma kenan ga wannan in ya haɗu ya yi yawa ya ciki abun ya ciki abun da ke kashe ma malami jiki gaskiya in har yi niyan aiki sunana hassan bello na farko akwai kwanakin baya mun samu tsaiko na rashin biyan albashi na watanni biyar zuwa hudu sai a cikin ka bi wata biyar sai a baka wata daya to allah ya zo ya taimaka dai mun rage yanzu muna bin wata ɗaya ne so bacin haka kuma maganan albashi ƙarin matsayi rabuwa na yanzu da promotion shekara goma sha ɗaya ne 2007 shine last promotion na a hira da na yi da shi shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar adamawa comrade rodney nathan ya tabbatar da wannan batu na rashin biyan malaman ƙarin albashi bayan sun samu ƙaruwa na matsayi da kuma ƙarin shekara-shekara da ake yi da kuma alawus ɗin hutunsu. Uh, muna da damowi da dama waɗanda muka zo muka gada wanda kuma uh, muna bi sawu da kafa mu tabbatar an yi su a cikin wayannan damowi mun zo mun gaji albashi na wata shida wata biyar ba a biya a lokacin mun zo kuma promotion tun 2011 uh, yali increment ne tun 2011 promotion tun 2008 ba a yi a primary school su kaga nan damowi ne leaf grant mun shekara biyar ba a biyansa amma na farin cikin gaya maka cewa yau albashi muna bi na wata ɗaya ne so mu yanzu musamman shine a ɓangaren promotion yali increment da upgrading su ne matsaloli wanda muke fuskanta to matsaloli ne wanda kuma sawun in ka duba tun 2011 ba a promotion tun 2000 eh, ya increment I tun 2008 ba a promotion so kaga tsawon shekaru ne kusan shekara tara ba a yin promotion so yana da wahala ka samu ka samu a yi shi a take ba So amma mun zauna da commissioner da chairman nasu beb a mun yi memos ba ɗaya ba ba biyu ba wanda shi mai girma his excellence ya approve saboda a ga cewa an addressing wannan issue na promotion wanda a yanzu ina tabbatar maka cewa gwamnati tana neman hanyoyi da kuma tana kokari yadda za ta yi ta ga ta solving issue na promotion a primary school kokari da ne na jin ta bakin shugaban hukumar ilmi bai daya na jihar adamawa alhaji muhammad hassan tungo bai yi nasara ba koke-koke irin waɗannan abu ne da ya mamaye hukumomin ilmin firamare a faɗin jihohin arewacin najeriya Dalila da ya sa kenan daga lokaci-lokaci kakan ji zanga-zanga irin haka. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Yola. Duk da koke ta ko'ina ta fuskar ilmi musamman a arewacin Najeriya wata ƙungiya ta ƙasa da ƙasa da ke fafutuka kan harkokin ilmi musamman na ɗiya mata da ake kira Action Aid International. Bayan shekaru uku tana tallafa a harkokin ilimi a jihar Sokoto kungiyar ta kaddamar da wani taro a birnin Shehu don duba irin ci gaba da ta samar ta fuskar ilimi cikin shekarun nan. Suya ba yakubu Jibrin ita ce shugabar shirye-shirye na kungiyar Action Aid wacce ta wakilci shugaban kungiyar a wajen wannan taro ga kuma abin da ta gaya Maryam Ato Muhammad. Cikin ikon Allah an samu nasara saboda an haɗa hannu da iyayen yara da malamin makaranta da su yaran kansu da shugabannin al'umma wanda suke kula da irin tafiyar yadda ake tafiyar da ilimin yara. a makaranta to ko da ke mun sa hankali ne akan 'ya'ya mata a halin yanzu lokacin da aka fara akwai rashin zuwa makarantar yara mata na farko in an zo makarantar kuma a cakuɗa suke a aji daya tare da duka maza to wayansu iyaye sukan ji tsoron turo su makarantu irin wannan saboda al'ada irin na sokoto to da aka lura ka jama'a suka haɗa kansu aka buɗe ajujuwa musamman don 'ya'ya matan da kuma abubuwan da suka shafi rayuwarsu a makaranta kamar banɗaki da masai kenan na mata daban da maza daban kuma aka samar da ruwan sha ingantacce a makarantu wanda ba sai yarinya ta tafi da nisa ta tafi eh, komawa gida don neman shan ruwa ko kuma shiga banɗaki ko da ashe tana al'ada za ta iya ɗiba ruwa ta shiga banɗaki ta yi abin da ta zuba ruwa ban da ba matsala to hakan ya taimaka kwarai da gaske wajen ƙara yawan 'ya'ya mata da suka fara zuwa makaranta a halin yanzu an samu ƙari a wannan kuma sannan an sami ƙari wajen ƙoƙarin da suke yi misali wajen yin lissafi da kuma kwadewa wajen harkar turanci da kuma sanin wasu bangarori na ilimi a makarantun da suke so saboda haka mun samu nasara kwarai da gaske duk da irin nasarorin da shugabar ta bayyana cewar an samu game da shirye-shiryen akwai waɗansu bukatu da hukumar take son cimma inda ta ci gaba tana ciwa. mu dai a halin yanzu iya cewa hakan mu ta cimma ruwa amma akwai yan wasu abubuwan da har yanzu suke dan ci mana to a ƙwarya don har yanzu akwai yawan yaran da muke bukata a ce an samu karuwansu a makaranta har yanzu ba mu samu wannan gaba ɗaya ba sannan kuma in kika lura har yanzu wasu makarantun akwai rashin abubuwan more rayuwa kamar su ingantaccen ajiyar koyarwa rashin guraren zama da kuma rashin malamai tsaro to wannan yana wai ko da a ce iyaye suna sun bar 'ya'yansu zo makaranta su kowa na so ya ga wani irin cigaba take samu to idan aka gaba cigaban nan saboda rashin kwarewar malamai ko kuma rashin eh, samun walwala a makaranta to yana wa raguwan wanda in sun fara sai ga abin ya koma baya to muna kokari mun ga cewa gwamnati ta sa hannu eh, ta karba wanda tunda mun yi tsawon shekara uku sama ana ganin muna sa ran cewa gwamnati za ta dauka don an gaskiya mun samu haɗin kan gwamnati kwarai da gaske to ba mu so ya zama cewa saboda wannan al'amari an kammala kuma ya zama cewa gwamnati ma ta naɗa hannunta ta koma an koma inda ake da muna so su ci gaba haɗa kai da al'umma kuma taimaka musu don akwai rawan da kowa zai taka wajen ganin cewa ya mace ta samu irin ilimi da ake bukata kazalika a wajen taron na zanta da wani mamba na majalisar dokoki ta jihar sokoto mamba garba bello yabo wanda ya soma da yabawa hukumar action aid akan harkokin da ta yi na haɓaka samar da ilimi musamman na 'ya'ya mata a jihar sokoto ga kaɗan daga cikin yadda zan tarauta mu ta kasance. Da farko zan fara godiya ga Action Aid da suka zaɓi jihar Sokoto cikin jihohin da za su yi wannan aikin kuma kamar yadda kika lura sun ɗauki makarantu 24 da ƙananan makarantu 14 ƙananan sakandare da mayan sakandare guda goma kuma sun ɗauki makarantu masu maza da 'yan mata wanda yake aikin da suka yi a cikin waɗannan makarantun abin da muka gani a yau ya tabbatar da cewa zuwan su ya amfani kwarai da gaske musamman ma muka duba makarantar da 'yan mata suke irin matsalolin suke fuskanta na rashin makewayi na rashin ruwa na rashin kayan aiki a lokacin da aka samar da waɗannan abubuwan mun fahimci cewa su ɗaliban sun yi samun ƙwazon koyon abin da ake koya musu bisa ga da babu waɗannan kayan aiki ɗin kuma mun fahimci cewa su kwamitin da ake ce ma school based management committee ko kuma a takaice sbmc ko kuma sunan da na ji ana mashi a hausance kwamitin sa ido da sa jari sun fahimci cewa yanzu kula da makaranta ya tashi daga hannun babban ma'aikatar ilimi ta jiha ya dawo ga jama'an da suke wurin da makarantar take wannan ba karamin ci gaba ne saboda a ce yanzu misali ma'aikata guda ke kula da makarantu heta dubu biyu a cikin jiha yaushe ne har suka zagaya su ga halin da makarantun suke ciki amma iya kasance mutanen da suke zaune cikin garin da makarantar nan take su suke da wannan nauyin ashe komi ke faruwa a cikin makaranta din abin da za su ne ne kai tsaye ko abin da za zo su magantar da shi ne saboda haka wannan kwamiti na sbmc ko kuma sa ido da sa jari kamar da ake kiran shi kwamiti ne wanda zai tabbatar da ci gaban makarantu ko kuma ci gaban ilimi yadda ake zato saboda mutane ne waɗanda suke zaune a wurin wanda suka san halin da makaranta take ciki wanda kuma suna da basira da kwarewa na taimakon makaranta ta ciwo kan matsalolin da suke fuskanta wanda yake wannan ba karamin cigaba ne kuma ina fatar waɗannan makarantun guda 24 aka fara da su abinda suka fara kada su kasa sannan makarantun da ba su cikin wancan tsari din an riga an buga littattafai wanda za su nuna yadda za a gudanar da irin wannan cigaba din a kowace makaranta da an samu haɗuwa nan da mai ma'aikatan makarantar ba da ilimi da kuma kula da kananan makarantu da sakatorin ilimi na kananan hukumomi wanda yake za a tabbatar cewa waɗannan shugabannin sun kai waɗannan littattafan duk inda ya kamata a yi amfani da su ba wai kaiwa kaɗai ba kuma su tabbatar da cewa a yi amfani da waɗannan littattafai ɗin don a samu cin nasarar abin da ake son a cimma wanda yake shine kyautata ilimi a jihar sokoto insha Allah. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. A jihar Katsina kuma hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar ce ta gano wata hanyar sa yara zuwa makaranta, samar da kayan makaranta ko yunifom. Alhaji Lawal Buhari Daura ne shugaban hukumar ilimi bai ɗaya ga kuma yadda ya gano cewa kayan makaranta na ƙarfafa gwiwa ko ya kuɗaitarwa yara zuwa makaranta kamar da yi wa zaharaddin sani ƙarin bayani domin na raba waɗannan uniform ɗin a wurare da dama kuma na ga akwai canji kuma a ƙasar bauri masarautar daura akwai wata makaranta ta dm fulani ana ce mata kambasawa na je na ishe su ginin ajin ma ya rushe wasu sun janye ɗiyansu ba su zuwa makaranta saboda rashin wannan al'amari amma da yanzu na karfa musu karfin gwiwa na kowane cin na musu alƙalin uniform na kuma kai musu uniform sai na ishe yaran sun zo makaranta da na ba su uniform din tsakanin da Allah sun zo da dama kana akwai wata makata a karamar hukumar da da ake cema shamadara ita ma haka farkon zuwa na yaran ba su kai ashirin ba amma ran da na koma wallahi na ishe yara sun kai tamanin kuma dukan sakamakon ba da uniform da na domin har karshe ma wasu uniform din da su kariya saka wasu ba samu ba na musa kalai kuma sha zan je da wannan uniform din wannan abu kana yin shi ne na kana koko daga office kuke muna yin shi daga nan office ne saboda ne muna neman ya za mu sami yara a makaranta shi kuma wannan office din duk hanyar da za a bi a ga cewa an sami yara ita ya kamata mu bi ita ce muke bin wannan hanya bakin gurgudu ga cewa haka ta ci maruwa kamar yanzu yanzu za a iya kiyasta irin yawa yawan ɗaliban ko ko makarantun da suka amfana daga shi wannan yunifon na makaranta? Eh, akalla zan iya ce maka cika cikakkun makarantu guda biyu da ita basawa din nan da ita wannan shamadar din. Tabbas, ok akwai kaya akalla makarantu uku. Wannan kaya ita ma ina gita ina duba aiki. Ni na ga ginin aji one block of uh, three classroom ne ko? Yaro. Saboda haka na tambaya sai aka ce ai ba a makarantar boko. Na tamtubi yanzu suka ce eh suna da bukata kuma sun nema ba a musu ba. Na ce da Allah za a share masu hawaye. Na shirya suka kawo yara na zo yau na an share na kuma na ba su uniform su ma yanzu in ka je makata na kaga makata ta uku kenan na san na shigo nan kasar mani akwai wa aliyaba primary school na ce wa zai karanta min fatiya wani yaro da ya karanta fatiya ya miƙe nan take na dauko uniform na ba su na ji na bayar daya biyu ne ko uku a wurin su ma domin in encourage nasu na bada wannan uniform din sai sabuwar unguwa a nan cikin katsina wanda akwai yan gudun hijira wanda su ma na sami labari cewa rashin uniform din nan yana ce musu tuwa kwarya kuma ya hana su zuwa makaranta akalla da na shiga wannan wurin shi ma na raba uniform ta kusa talatin na ba yara ana. To ya kiyasin abin da kuka kashe wajen yin wannan uniform? Eh to wannan uniform din a kiyasi akalla zan ce maka na kashe kuɗi sun kai akalla dubu ɗari uku a wannan uniform din da aka raba ma yara din. Baya ga shi uniform kamar mun kewaya wasu makarantu mun kamar ana gyaran in ce irin su kujeru da dai tebura da dai makamantansu. To akwai wani karin bayani za ka yi akan haka? Ana gyaran kuɗi domin ta wannan gwamnati mai ce yanzu ta da latin katsina alhaji Aminu Bello Masari shi kan gwamnati ya ba da gyaran makarantu ni kuma na kan zaga kowace makaranta na zaga in na ishi karyan kujeru nan take zan ba da aiki da darar leva zan kira yan nasa zan ce kira mu mai walda ya kira mu ya ciniki da shi nawa za a baka gyaran na kujeru ce kaza za a bashi mu magana da shi a kuma biya shi kuɗin sa da haka muke ta yi muna samun kujeru domin muna sa kujeru su wadata a makarantun hatta tagogi akwai makarantu yanzu haka in ka je ƙasar mai adu'a. akwai wata tsauri primary school kana shekaru ba ta da masai amma yanzu ina zuwa na kira na ce a kira a zo a gina masu kwasai haka garin ganga primary school ginin na nan yanzu ana gina masasha Allah na ce a gina koda guda hudu ne wanda mutane wanda za su samu to da haka da Allah hakki ne na kowa da kowa a haɗu mu ga cewa an gyara don haka kula ba ta makaranta ba ta hukuma makaranta ba ce kadai hatta su mutanen gari ya kamata su akwai wani albishir ita wannan hukuma ta take da shi ga su al'umma musamman masu ƙananan gani cewa shi wannan ilimi na bai ɗaya shine ilimin da ake fara samu tun daga tushe eh gaskiya albishir din zan ba al'umman mu na jihar Katsina shine kamar da muka dauki alƙalin fam din nan da kan dalla za mu ci gaba da yi. kuma littafai insha Allah za mu ci gaba da badawa kuma kujeru za mu ci gaba da bayarwa za mu ci gaba da gyaran su da kuma yin sababbi domin kamar ubek yanzu in ka je inda dai na ziyarta na je a daura mm. akwai muhammadu buhari primary school da ma da wake abubakar primary school ana rumbetin nasu baki daya kuma hatta kujeru baki da suka ka domin na ga kujerun ma har an fara yin su mm. akalla yanzu an samu kujera ta kai ɗari biyar wadda na ga cewa an yi wanda har na ma magana gyaran na ce idan suna yi walda da Allah sai kokari suna yin rawan domin ta sami karfi da rashin karfinta shi ke sa yara na kakkarya su yadda Allah wannan gwamnati a shirye take ta ga cewa ilimi ya inganta yanzu kamar mai girma gwamna yana gittawa ne raba kankara akwai primary school tana nan wadda gwamna yana gitta ga yadda take ya tsaya ya shiga ya kuma bada aikin ta nan take da sambo primary school funtuwa da aya akalla akwai makarantu sun kai ashirin wanda daga ibek an ba da su an ce aje a yi rinbetin nasu ba don kawai ba ake wannan domin a kai ilimi kusa da mutane kuma a samu su shigo su yi dan da karfin gwamnati ta wannan ne domin ta yi encouraging nasu zuwa ga shiga makaranta Masu sauraro da haka Allah ya mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodio ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.